an tabbatar da mutuwar mutane akalla ashirin da uku sakamakon ambaliyar ruwa da ta janyo bullar cutar amai da gudawa wato kwalara a cikin sansanin 'yan gudun hijira na minawawo da ke arewacin kasar kamaru dab da iyaka da najeriya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matukar damuwa a game da halin da ake ciki a wannan sansani da ke kunshi da dubban 'yan gudun hijira mafi yawansu 'yan Najeriya ne da suka tserewa rikicin Boko Haram. Wani mara lafiya da ya nemi musakai sunansa ya ce mana, Ni na kawo ‘yata asibiti a yayin da na lura tana gudawa da bai tsayawa. Daga shiga wurin likita nima aka yi min gwaji sai aka ce nima na kamu da wannan cuta. Gani ga ‘yata dai amma jiki da sauki. Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun sanar cewa fararen hula da dama na cikin mawuyancin hali a asibitoci. Hukumomin ƙasar Kamaru sun yi wani taron gaggawa a ranar Laraba da ta gabata, inda suka ba da umarnin tura ma'aikatan agaji zuwa asibitoci masu cunkoso, ciki har da kan iyaka da Najeriya. wasu ma'aikatan agaji masu zaman kansu suna taimakawa kamar yadda shugabansu gibai ya sanar da mu. Euh, Muna da ma'aikata da dama da muka tura su wurare daban-daban. Mun hada da ma'aikatan lafiya a gundumomi da yawa domin kawo agaji dangane da wannan annobar. A cewar gwamnatin Kamaru adadin masu kamuwa da cutar na iya ƙaruwa saboda wahalar shiga yankunan da lamarin ya shafa rashin tsaro sakamakon hare-haren ta'addanci na boko haram na hana jami'an agaji taimakawa wanda ake zargin sun kamu da cutar a wasu wurare da ke kan iyakar kamaru da chadi da najeriya yankin mayo saba shine ya fi fama da wannan annobar muhammad bashir laden Jamhuriyar Amurka daga Yawundi a ƙasar